wasu malamai sun tafi akan maidan haram ne to ni duba da yanayi na halin kuncin rayuwa da al'umma suke ciki ina cikin waɗanda suka yadda cewa maidan halal ne sai dai kuskure na da na ije aya ba a mahallinta ba wannan kuskuren na amshe shi iyayenmu malamai masoya sun kirawo ni sun nuna min wannan kuskuren kuma na amsa hannu bibiyu da fatan al'umma za su bani uzuri a matsayina na dan adam wanda zai iya daidai zai iya kuskure na ije aya ba a mahallinta ba ba a mazauninta ba ayar na magana akan bashi na kawo ta akan mainin mm. ba su da alaka fatawata na ije wannan ayar da na yi kuskure ne na janye Allah madaukakin sarki ya yafe mini ya yafe mana gabaki ɗayan mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh